Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babi Yakub Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirin mu na hantsi. A yau ranar Talata 23 ga watan Agustan shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa an fara samun jituwa tsakanin sarakunan kabilar Iba da Hausawa a jihar Imo bayan tashe-tashen hankula da suka faru a jihar. Kama kowace ranar Talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan ga Baba yakub Makeri da halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Gwamnan jihar Indiana na jam'iyyar Republican ya gana da shugaban Taiwan Chan Ing-wen a jiya Litinin biyu bayan wasu manyan ziyarar da 'yan siyasar Amurka suka kai a baya-bayan nan da suka janyo fushin Beijing da sanyin sojan China da suka hada da harba makamai masu linzami a tsibirin. Gwamna Eric halcombe. ya isa kasar taiwan da yammacin ranar lahadi domin ziyarar kwanaki hudu da za ta mayar da hankali akan mu'amalar tattalin arziki musamman a bangaren masana'antar na'urar lantarki a cewar wata sanarwa daga ofishinsa ziyarar ta zo a daidai lokacin da ake fama da tashin hankali tsakanin taiwan da china da kuma amurka bayan da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kai ziyara a farkon wannan wata china dai na ikirarin tsibirin mai cin gashin kansa a matsayin yankinta kuma tana kallon wata mu'amala da gwamnatocin kasashen waje a matsayin cin zarafi ga ikirarinta chai ta amince da takun saka a cikin jawabinta na bude taron kafin ganawar kuma ta yi marhabi da karin musayar ra'ayi babban hausan sojan ukraine ya ce kusan sojoji dubu tara ne suka mutu bayan da rasha ta mamaye ukraine kusan watanni shida da suka gabata janar valeri zalonzi ya bayyana haka ne a jiya litinin a wajen wani taron tsofaffin sojoji inda ya bada kididdigan farko a hukumance dangane da asarar da sojojin ukraine suka yi tun watan afrilu majalisar ɗinkin duniya ta ce ta tabbatar da mutuwar fararen hula fiye da 5,500 a hadin da rasha ta kai wa ukraine wanda ya fara a ranar 24 ga watan fabrairu hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a jiya litinin cewa ta tabbatar da mutuwar akalla har yara 972 'yan ƙasar ukraine da suka mutu ko kuma suka jikata sakamakon tashin hankalin amma ta ce adadin na gaskiya zai fi haka mafi akasarin yaran da suka rasa rayukansu na faruwa ne sakamakon amfani da bama-bamai a cewar wata sanarwa da babban daraktan hukumar unicef catherine rosel ta fitar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta ce tana nazari sosai kan martanin da iran ta mayar kan kudirin tarayyar turai da nufin farfado da yarjejeniyar nukuliya da aka kulla a shekarar 2015 amurka tana da kwarin gwiwar cewa da alamar iran ta dakatar da wasu bukatunta da farko-farko kamar neman cire kungiyar kare juyin juya hali na musulunci na iran daga jirin kungiyoyin ta'addanci na amurka wannan na cikin dalilan da yasa ake gab da cimma yarjejeniyar fiye da yadda ta kasance makonni biyu da suka gabata amma sakamakon waɗannan tattaunawar da ake ci gaba da yi har yanzu ba shi da tabbas yayin da sauran gibi ke ci gaba da wanzuwa in ji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen amurka ned prince yayin wani taron manema labarai a ranar litinin iran ta zargi amurka da jinkiri a tattaunawar takaikaici don komawa kan yarjejeniyar da ke takaita shirin nukuliyar iran don ita ba a ɗauke mata takunkumai wanda ake kira joint comprehensive plan of action kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko bayanai da yana nuna cewar bayan tashe-tashen hankula da suka faru a jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya. An fara samun jituwa musamman tsakanin sarakunan kabilar ta Iba da Hausawa a jihar. Sarakunan dai sun gudanar da taro don tabbatar da zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu. Wakilinmu na yankin Neja Delta da Abubakar Sokoto da ke birnin na Uwair a halin yanzu ya aiko mana da wannan rahoto. duk kuwa da yanayin tsaro da ke kara taɓarɓarewa a yankin kabilar ta ebo musamman jihar imo bisa la'akari da halayyar har-haren 'yan bindigar ipoc ke kaiwa kan jama'a musamman na ganin yadda baƙi da ke cira ni a yankin na kudu maso gabashin ƙasar su gararin bai bar su ba ga dukkan alamu dai akwai kyakkyawar jituwa tsakanin 'yan kabilar ta ebo da baki da ke zazzaune a jihar ta imo hakan ya sa na halarci wani zama na musamman da aka yi tsakanin sarakunan kabilar ta ebo da kuma masarautar sarkin hausawa wannan zaman an tattauna batutuwa da dama da suka shafi zaman lafiya sarakunan na kabilar ta ibade sun jaddada alkawali kan cewar al'ummar hausawa da ke zazzaune a jihar ta imo za su ci gaba da zama cikin amana don jin irin yadda abubuwan da aka tattauna a yayin taron na tuntubi sarkin hausawan jihar ta imo alhaji awalu suleiman kuma wannan ziyara da suka yi mana abu ne wanda sun saba yi duk shekara duk lokacin da suka yi bikin cin sabon doya suna zuwa ƙauyuka guda biyar mu nan a mahausa sai su zo nan fada tun lokacin kakana ake wannan abin bayan cika wannan umarni na al'ada kuma yana zamto dama ne wadda muke tattauna wasu matsaloli kuma wayanda yake faruwa tsakanin hausawa da su ainihin 'yan ƙasa Daya daga cikin sarakunan na kabilar ta Ibo kuma sakataren majalisar sarautu na jihar ta Imo wato Oha Shadarak Obichezo ya ce. Announced and pronounced the Oru the annual festival of Owerri Yana cewa ne dangantakanmu da al'ummomin Hausawa da ke zazzaune a jihar ta Imo. Tsohuwar dangantaka ce tun a shekarar 1902 lokacin da suka shigo jihar Imo kuma muka karbe su hannu biyu shi ya yasa kowace shekara mukan kawo irin wannan ziyara domin gudanar da addu'o'i tare da tabbatar da zaman lafiya a tsakaninmu. mun shaidawa sarkin hausawa cewa hausawa suna hannunmu ko da dai ana ci gaba da irin wannan zama na cimma maslaha musamman tsakanin ƙabilun biyu wasu na bayyana fargabarsu na ci gaba da zama a jihar ta imo to amma wata daɗaɗɗiyar zama ta ce ba ta fargaba sunana hajo ni dai kan bani da wani fargaban komi fargaban da na gani biafra ban ce zan same shi haka ba yanzu don biafra ko yin ɗaya ya ishi mutum. alhaji hamza abdullahi shine marakon imo kuma kan irin wannan zama tsakanin 'yan kabilar ta ibo da hausawa ga abin da yake cewa duk shekara suna wannan addu'a idan sun yi addu'a nan sun ka buga ƙasa wannan sandunan da suka buga ƙasa manufat abubuwan da duk aka taho mana da shi na mugun abu Allah shi karya sai wannan shine ka nuna mana su sarakunan nan suna zamne da sarkin hausawa na emu state sun ɗauke shi kamar ɗansu ne lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga owari nigeria a gaida lamido abubakar sakkwato har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu da ga baba yakubu makeri dauke da kashi na biyu na labaran duniya kwamandojin karshe da suka sa ido kan sojojin amurka a afghanistan da ke gabas da tsakiya sun ce amurka ba ta da kariya biyo bayan matakin da shugaba donald trump da kuma joe biden suka dauka na janyewar sojojin amurka daga afghanistan lamarin da ya sanadiyar rushewar kabul janar frank mckenzie mai ritaya shugaban rundunar amurka ta tsakiya setcom a takaice daga shekarar 2019 zuwa 2022 da janar joseph votel mai ritaya shugaban rundunar daga shekarar 2016 zuwa 2019 sun tattauna da muryar amurka a jiyar litinin game da yakin da amurka da nato suka yi na kusan shekaru 20 a afghanistan ban yi imanin cewa muna da cikakken kariya ba a sakamakon janyewar da muka yi daga afghanistan in ji wanda ya shawarci shugabannin amurka da su ajiye akalla sojojin amurka 2,500 a kasar yana shaidawa muryar amurka biden ya kare matakin da ya dauka yana mai cewa an tsara shi ne don ceto rayukan amurkawa wanda ya faɗa a ranar ƙarshe ta janyewar a bara ya kuma ce ba zai ci gaba da wannan yaki don har abada ba kuma ba za a tsawaita ba mun kuma fita har abada daga afghanistan a ƙarshe dubban al'ummar haiti ne a jiya litinin suka shiga zanga-zanga a sassan kasar na yankin karibiya domin nuna adawa da yawaitar laifuka da tsadar kayayyakin masarufi a daidai lokacin da babban bankin kasar ya bayar da rahoton cewa hauhawan farashin kaya ya yi kamari a cikin shekaru goma da suka gabata masu zanga-zangar sun yi kone-kone a yankunan da suka hada da babban birnin kasar port au prince wasu sun ce sun fusata ne saboda karancin man fetur da diesel lamarin da ka iya tilasta wasu 'yan kasuwa rufe ayyukansu gwamnan babban bankin kasar haiti jean bailey dubois ya ce mai yiwuwa ne tattalin arzikin kasar ya yi kasa da kashi ɗaya cikin ɗari a wannan shekara sakamakon faduwar darajar kuɗin kasar gold zanga-zangar ta zo a daidai ranar tunawa da borin bayi a shekarar 1791 wanda ya haifar da doguwar gwagwarmayar samun 'yancin kai na haiti daga ƙasar faransa a shekarar hudu. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. madalla har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta boa africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba 'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne mai ya faɗa mana karya ne don sallo zambo ne mai yin wannan la'ananne ne ba ma masu siyasar maula ba yanci dillalai ba da idan ba su tuba da wannan ba haɗa kai ba zai wani karko ba Yanci kuma bai dada komai ba. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. A yau duk wanda an kana ma noma shekara uku a ce har yanzu ba ba shi kodala ba. Kasan dole na mutane su ji zahi. Sun talauta mutane saboda kurin ba su yi aikin nan wanda kamata a yi shi da wuri ba. Kuma ɗan talahin ta kamata a ba mutanen ga waɗanda ke cikin wannan hali kuma suna mace a Ƙasar ƙwanne da kewayenta sun wahala game da aikin lokacin nan shekara uku ana zaune babu noma babban jin daɗin mu da yake aikin yana taya da kyau to wannan haƙƙi shi ma eh, dole ne mutane su yi jiran lokaci in akwai wani cikas a ciki za a binciko shi kuma a gyara shi. Yau shirin zai yi nazari ne akan makomar haƙoƙin manoman da ke hada-hadar aikin noma a gaɓar madatsar ruwa ta birnin Kwanni bayan shafe fiye da shekaru uku da a dakatar da su daga aikace-aikacensu na noma a yankin a dakace. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa. Afirka mutum ne 'yan tacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki miji ko na mace. Madalla. Masare tafiyar hawainiya da aikin sabuntawa da yashe madatsar ruwa ta birnin Kwanni wadda aka fi sani da gandarin birnin Kwanni ya jefa manoma da ke hada-hadar aikin noma na rani da damuna cikin halin kunci tare da iyalansu. Wani kamfani mai zaman kansa ne ke aiwatar da kwantaragin yashewa tare da faɗaɗa madatsar ruwar bayan kulla yarjejeniya da gwamnatin kasar jamhuriyar ta Nijar. Yarjejeniyar ta kunshi cewa bayan yashewa tare da faɗaɗa madatsar ruwan wato gandarin birnin Kwanni. Mahukuntan kamfanin za su baiwa manoman da wannan aiki ya shafi gonakin da suke nomawa wani tallafi ko diya domin rage musu raɗaɗin dakatar da su daga aikinsu na noma. Sai dai yau shekaru uku kenan da fara wannan aiki. amma har yanzu baccin haƙƙin diya da tallafi ya gagara samuwa al'amarin da ya ƙara jefa waɗancan manoma cikin halin garari da ma iyalansu baki ɗaya dangane da haka ne shugabannin ƙungiyar ayarin waɗannan manoma suka miƙa kukansu ga hukumomi da nufin lalle su sanya baki wakin su ya fito daga mahukuntan wancan kamfani. Ni suna na Musa Mama Prezidana na Cooperative ɗin gandarin Gwanni. A yau duk wanda an kana ma noma shekara uku a ce har yanzu ba a bashi kodala ba. Kasan dole na mutane su ji zahi. Mun ka kai kukan mu gare shi cewa hisbila a sa mana hannu mutane suna nan sun kagara bisa gan shekara uku ba a ba kowa mutane wasu ba a basu kodala ba. Yanzu wanda namiji ya zan babu ya bar mata da iyali yau shekara uku ba ba ta kodala ba. Shin kenan dole sai an sa ta wata hanya wadda babu kyawu shin mafari mun ka kukan mu kuma sun ɗauka kuma an ji daɗin ma maganar da mun kai kuzarin mu dai mu faɗa mu iko ne to iko guvernan ga shi dai ga milita mun gaya musu kuma shi ka aiki lalle yana ta a hankali sannu sannu amma dai ana sa ran ma insha Allah ai aikin lani zan ina wancan na wajen harkar bulki To ana cikin haka ne sai wata tawaga daga fadar shugaban kasa ta ziyarci birnin na Kwanni ƙarƙashin jagorancin minista a ma'aikatar harkokin waje ta jamhuriyar Nijar. Kuma wannan batu na aikin madatsar ruwa ta birnin Kwanni na daga cikin makasudin ziyarar. Har ma gwamnan jihar Tawa Alhaji Isa Musa ya tsokaci akan al'amarin. Ya wannan aiki ya kawo ma jama'a matsala da yawa. Gonakin mutane ne an karɓa musa an kai aikin nan. Rai duk za a ƙara wannan aiki karuwa ci ko amma aikin nan an ƙayyade mai lokacin ta kamata a ƙare shi. An yi nuna an ƙare aikin nan. Yau da watanni biyu ne ko uku mun zo nan tare da minista Lieutenant Marsuwala sun ba mu alƙawarin cewa tanjiban ɗin ga watan da ya wuce za a ba mu wannan wuri. Yanzu irin alƙalamin da muke gani ma an kuma ana yin maganar da nan zuwa wata biyu Oktoba ko ko sai an ƙara wata biyu in sun kafa kuma a ce a kara mu wata dole ne ya so da minista sai an mace waɗannan mutane tun talauta mutane saboda kurin ba su yi aikin nan wanda kamata a yi shi da wuri ba kuma dan tallafin da kamata a ba mutanen ga waɗanda ke cikin wannan hali kuma suna mace a su bai kamata ba haka nan ya kamata a tsawata dan dole ka ma jure da kongoke in shi me yasa suke wannan matsacin da ba su ba mutane tallafin da ke ya ga alama dai manoman sun ji daɗin wannan furci na gwamnatawa. domin kuwa alhaji dodo da ke zama mataimakin magatakardar kungiyar manoman da ke aiki a da'irar madatsar ruwa ko gandarin birnin kwanni na cewa sai a ɗauka musu alkawali a cikin nan da wata biyu wata biyu su to su wuce kuma a ce kuma san da wata biyu kuma wasu waɗannan wata biyu kuma su to su wuce kuma a ce nan da wata biyu ashe su ma abin nan bai musu daɗi ba ba mu ɗaya na abin abba daɗi ba lalle gaban dubun dubatan mutane gwamnan jiha na tawa shi ma ya nuna muna rashin jin daɗin shi ya ce in Allah ya so ya yarda zai kira shi gaban aikin nan shi zamna shi a zamna ai kokari a hiddo mahita wadda za a samu ai aikin nan a kare tunda ƙasar kwani da kewayenta sun wahala game da aikin nan shekara uku ana zaune babu babu noma. Nan gaba a cikin shirin za mu ji martanin wakilan tawagar fadar shugaban kasa akan wannan batu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura. ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa ke zama a cikin tsumma duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe. Alhaji Umaru Zakari shine mai baiwa shugaban Nijar shawara na musamman. Ya yi martani dangane da abubuwan da aka ambata a baya, amma dai ya fara ne da tsokaci kan yadda wancan aiki na faɗaɗa madatsar ruwa ta birnin Kwanni ke tafiya. yanzu kimanin wajen noma shidda ba a samu ba aka yi in an sa na bana ciki ko da yake za a samu a yi na rani to ka gani wannan mu nan kwanni da kewaye in babu gandari ba noma saboda babu gonaki to shi ya sa muka sa ido muka sake komowa mu bincika menene dalilin tsaiko na biyan wannan kudin shaye hawaye da ya kamata a ba talakawa saboda ba samu wasu kai noma to mun yi zama da su bayanin da suke da shi nan sun ba mu shi amma cikakken bayani ko tunwayal bayanin sun ce muna sayya mai kuma na kirayi wanda ke da wannan nauyin a can ya mai yana jira na da na shigo ya mai za mu sadu da shi ya tunwaya min bayani kamin ni in nawa rahoto wanda zan kai ma waɗanda ya kamata a kai ma shi eh, insha Allahu shin aikin damana nawa ne ko ko noma nawa ne ya kamata a ba mutane haƙƙi bisa gare shi wanda ba a yi ba shin kuɗin nawa ne duka jimilla nawa aka ba da nawa ya rage kuma eh, wace niyya ake da ita eh, aka ɗauka ta yi da biyan waɗanda abin nan bai shiga hannunsu muna kira ga jama'a kwanni su yi haƙuri eh, insha Allah wannan abun Eh, ba abu ba ne wanda kullum za a rika zuwa ana ce musu an yi kaza an yi kaza ko ana wani babatu wani menene a ba shi ba ne a hankali za a bi abin nan kuma zai warware insha Allah babban jin daɗin mu da yake aikin yana taya da kyau eh to wannan haƙi shi ma eh, dole ne mutane su yi jiran lokaci in akwai wani cikas a ciki za a binciko shi kuma a gyara shi Masu tsare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. wasalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta, ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta. komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulamu Barma zai kawo mana sharhin jaridin Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa hukumomin Nijar sun cimma yarjejeniya da shugabannin direbobin motocin jigila da na dakon kaya bayan da bangarorin suka zauna a kan teburin sulhu a ƙarshen mako. Jaridar ta ce bukatu akalla sha bakwai ne kungiyoyin suka gabatar a yayin tantaunawarsu da ministan sufuri Alma Umaru. ciki kuwa har da batun ƙarin kuɗin man diesel da yawaitar cije-cijen kan hanya da dai sauransu. daga ƙarshe an fahimci juna mafari kenan direbobin suka janye yajin aikin da suka ƙudiri aniyar gudanarwa a jiya litinin a faɗin ƙasa jaridar niger enter ebdo na cewa shugaban ƙasar niger ya shiga hutun ƙarshen shekara Yarar ta ce sashen kula da yada labarai a fadar shugaban ƙasa ya ce Muhammad Bazum wanda ya tare a ƙauyensa na haihuwa wato taskar da ke jihar Zandar zai shafa makonni uku yana shan iska a wannan yanki mai albarkatun gandun daji. yayin da ɗaya gefe zai yi amfani da wannan dama don nazarin ta inda zai bullowa tarin kalubalen da suka addabi ƙasa jaridar le monde aujourd'hui ta ce hutun nan na shugaban ƙasa lokaci ne da zai yi amfani da shi don aiwatar da babban garan bawul ga gwamnatinsa inda ake hasashen zai kori dukkan ministocin da ake zargi da handama saboda haka ne ya buƙaci jam'iyyun ƙawance su gabatar masa da mutanen da suka cancanci shiga sabuwar majalisar ministocin da zai kafa bayan komawarsa ofis a watan gobe jaridar la flam ta bayyana cewa 'yan fashi sun fara amfani da motocin haya don cutar da jama'a a yamai irin waɗannan barayi kan zagaye titunan birnin a mota idan ka gansu kai ka ce direbobin taksi ne ashe 'yan fashi ne ke shigar burtu domin cutar da bayan allah yarar ta ce sau tari mazaunan birnin yamai galibi mata ke fadawa tarkon waɗannan miyagu inda za ka ji an yi amfani da wannan dubara an ɗauki wani a taksi an kuma nufi kwarar gari da shi don yi masa dukan tsiya sannan a kwaci kuɗaɗe da yawa jaridar ta cewa a yadda wannan matsala ta fara kamari ya zama wajibi hukumomi su gaggauta iwa tufka hanci mu karkare da jaridar lebanon wacce ta ruwaito cewa wani sabon rikici ya sarke a tsakanin hukumomin mali da na kasar faransa bayan da gwamnatin kanal gwaita ta shigar da karar faransa a zauren majalisar ɗinkin duniya a bisa zargin gwamnatin macron da taimakawa 'yan ta'adda da makamai har ma da basu bayanan sirri jaridar ta ce kasar ta mali ta ce tana da kwararan hujjoji game da wannan batu sai dai faransar na kallon abin a matsayin cin fuska lamarin da ke nunin an ƙara buɗe sabon babi a takun sakar da ke tsakanin ƙasashen biyu da suka jima suna yi wa juna kallon hadarin gaje sule mummuni barma Kuliyar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice to baban la takaice gwamnan jihar indiana na jam'iyyar republican ya gana da shugaban taiwan chan in wang a jiya litinin biyo bayan wasu manyan ziyarar da 'yan siyasar amurka suka kai a baya-bayan nan da suka janyo fushin beijing da atisayin sojan china da suka hada da harba makamai masu linzami a tsibirin gwamna eric halcom ya isa kasar taiwan da yammacin ranar lahadi domin ziyarar kwanaki hudu da za ta mayar da hankali akan mu'amalar tattalin arziki musamman a bangaren masana'antar na'urar lantarki a cewar wata sanarwa daga ofishinsa babban hausan sojan ukraine ya ce kusan sojoji dubu tara ne suka mutu bayan da rasha ta mamaye ukraine kusan watanni shida da suka gabata janar valery zalonzi ya bayyana hakan ne a jiya litinin a wajen wani taron tsofaffin sojoji inda ya bada kididdigan farko a hukumance dangane da asarar da sojojin ukraine suka yi tun watan afrilu Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta tabbatar da mutuwar fararen hula fiye da 5,500 a harin da Rasha ta kai wa Ukraine wanda ya fara a ranar 24 ga watan Fabrairu. Amurka ta ce tana nazari sosai kan martanin da Iran ta mayar kan kudirin tarayyar Turai da nufin farfado da yarjejeniyar nukuliya da aka kulla a shekarar 2015 amurka tana da kwarin gwiwar cewa da alamar iran ta dakatar da wasu bukatunta da farko-farko kamar neman cire kungiyar kare juyin juya hali na musulunci na iran daga jirin kungiyoyin ta'addanci na amurka wannan na cikin dalilan da yasa ake gab da cimma yarjejeniyar fiye da yadda ta kasance makonni biyu da suka gabata amma sakamakon waɗannan tattaunawar da ake ci gaba da yi har yanzu ba shi da tabbas yayin da sauran gibi ke ci gaba da wanzuwa in ji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen amurka net prince yayin wani taron manema labarai a ranar litinin to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku a agogon ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman baba yakubu makeri da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.